Na tambayi mataimakin darakta a ma'aikatar muhallin tarayyar Najeriya, Mr. Ben Bengun, kowace rawa Najeriya za ta taka a wurin wannan taro? We have undertaken a massive study on climate change. Mun yi wani gagarumin bincike kan sauyin yanayi, wanda sakamakon wannan bincike za mu gabatar a wurin wannan babban taro na 21 kan sauyin yanayi a matsayin wani hoɓɓasa da Najeriya ke yi a zaman wani bangare na rawar da muke takawa a yaƙi da sauyin yanayi a duniya. Uh, climat-change Na kuma tambayi Mr. Ben Yemen ko yaya girmar wannan matsala take a nan Najeriya? Uh, it's quite a pathetic uh, story and it's one that calls for actions on the part of all Abin abin juyayi ne da kuma ke da bukatar duk masu ruwa da tsaki su wani abu cikin gaugawa. Hukumar hasashen yanayi ta Najeriya wato NAMED ta yi hasashen cewar damina za ta yi jinkiri kana kaka za ta shigo da wuri kaga duk wannan sun faru. Ruwan ya yi jinkirin zuwa Ainun kaga ran talatin ga watan Oktoba ruwan ya tsaya cik wannan zai shafi uh, nagartar amfanin aikin gona kuma duk wannan matsalar sauyin yanayi yi kenan. Dr. Uh, ah, Amina Zakari kwararriyar likita ce a sakatariyar lafiya na ma'aikatar raya babban birnin tarayya. Idan climate change ba a tsayar da ita ba su kansa kansa na patocinmu za su haɓaka sannan su wa'annan da muke ce ma albinos jaku-jaku su dama ya fi musu lahani kaga yana musu lahani eh. sosai sannan duk abubuwan da iska ya ɗauka ya kai sama ruwan da yake sama din shi yake tace su akwai waɗansu sinadarai da Allah ya su sai ga dama suna lahani lokacin da suka hau sama can suka da wannan sinadaran sai ga duk sun zama ba su da lahani ko da ruwan sama yanzu ya sauko ƙasa zai sauka cikin gonakin mu ne to kaga in ba wannan ozone layer din wayannan abubuwan masu lahani za su sauka cikin gonakin mu su shiga cikin abubuwan da muka noma sannan su koma cikin ciki mu to kaga duk abin da ya shiga cikin ciki zai bi jini sannan ko ina naka zai mu lahani. Dr. Amina Zakari Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.